cristiano. haske a sama mai haƙuri yake zama dangarama ni shagwaba kike ta yi gargima sai ka bi ni sannu dan ka abuwa ki shi kenan maganan nan ƙaunar ki tana nan karfe saurara fuskar ki na da kyau da yi lamba mai kyandiri da cikar haiba ka so a so ka akwai riba wuce sa'an kin shige kasan zuciya zan daɗa ta tabarki kyakkyawa ni ɗaya ne san kowa gauna ne ɗan baiwa ki matso abin